Wasiƙar da ke ɗauke da wannan bukata ta zo ne a daidai lokacin da majalisar ke bitar kundin gyararren kasafin kuɗin shekara da ashirin wanda aka rage shi a sakamakon karyewar kuɗin gangan ɗanyen man fetur a kasuwar duniya. Kazalika an rage kiyasin farashin ɗanyen mai daga dalar Amurka 57 zuwa dalar Amurka 25 wani abu da Sanata Ibrahim ɗan baba ya ce akwai abin dubawa. Abin dubawa shine shin an ce muna kudaden da za su shigo wanda za a amfani da su wajen bajet din nan an ce muna trillion biyar ne da digo biyat da shidda wato 5.56 trillion shine aggregate revenue projected wanda zai shigo cikin aljihun gwamnati to sannan ga wanga budget to in ki diba za a samu bambancin kusan 4.9 trillion wato triliyon biyar kenan kusan triliyon biyar to kusan triliyon biyar aka ce to wannan za a yi shi da bashi na cikin gida da na waje yanzu muna wata na shida to ya ne waɗanne irin matakai za ka ɗoka da za ka iya haɗa wannan basussuka ka samu waɗannan kuɗin kahin disamba tun da bajet ɗin ga disamba zai ƙare 31 to shi ne damuwa wadda ta dame ni kasafin kuɗin da Buhari ya tura majalisar ya rabu daga naira tiriliyan goma da ɗigo biyar zuwa tiriliyan goma da ɗigo biyu. kuma an rage adadin gangar man da za a rika haƙowa a rana daga miliyan biyu da ɗigo bakwai zuwa miliyan ɗaya da ɗigo bakwai. Bugu da ƙari an ƙara farashin dalar Amurka daga Naira ɗari uku da biyar wanda aka gina kasafin kuɗin a kai zuwa Naira ɗari uku da sittin. Ganin cewa shekarar ta kai tsakiya, sai na tambayi Sanata Adamu Bulkacuwa ko za a iya ci gaba da amfani da wannan gyararren kasafin kuɗin kafin shekarar ta ƙare ga amsar da ya bayar. Ai wannan gyaran insha Allah cikin gaggawa dole za mu yi shi shi yasa ke tun shekarun jiya aka ba mu wannan kundin aka rarraba mana muka muke ta dubawa yau mun zo ne kawai mun dora akan abin da muka karanta a ciki muka ga abin da suka yi to yanzu mun fara tattaunawa a kai kuma kowane kwamiti zai yi aikinsa insha Allahu daga nan ba zai wuce sati ɗaya ba in Allah so za mu gama abin da ya rage na shekarar shi za mu gyara kuma a kan shi za a yi aiki in muka gama muka kai wa shugaban ƙasa zai shi kuma zai sa hannu shi shikenan sai a ci gaba da aiwatarwa ba da daɗewa ba a baya-bayan nan Majalisar ta amince wa shugaba Buhari ya karɓo wasu basukan kuɗi naira biliyan 850. Majalisar ta yi wa gyararren kasafin kuɗin karatu na biyu wanda yake nufin kwamitoci za su fara aiki akan daidaiton kasafin kafin a ƙara mai da shi ga shugaban ƙasa ya sa hannu. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.